To har yanzu dai muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda Rahama A. Muhammad ta wallafa. Kuma idan wasu haro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Abbas yana baiwa yaran nan nasa umarni su ci gaba da azabtar da Abdullahi har sai ya fito masa da matarsa. Muka ji suna isuwa wajen da Abdullahi yake suka kama aikin da suka saba. suka dinga jibgarsa sai da suka yi iyayensu sannan suka kyale shi suka duba ko motsi baya iya yi ya suma ɗaya a cikinsu ya ce wannan yaron ya mutu fa suka ce haba dai suka ƙara dubawa abdullahi babu alamar numfashi a tare da shi sai suka firgita suka ci to yanzu ya za mu yi da oga don ba cewa yin mu kashe shi ba to gashi ya mutu ya za mu yi wani a cikinsu ya bada shawara ya ce kawai a ɗauke shi a je a yadda shi ko uga ya tambaya sai mu ce da shi mu ma ba mu san yadda aka yi ba shigowa ɗaki muka yi muka ga baya nan suka amince da shawarar da ɗan uwan nasu ya bayar sai suka ɗauki abdullahi tamkar matacce suka tafi da shi suka nemi hanyar da ba jama'a sosai suka cillo shi gefen hanya suka yi tafiyarsu suka bashi a nan wajen a kwanci tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ana cikin haka wasu mutane suka zo wucewa ta hanyar da motarsu sai suka ga mutum a kwance a kan hanya suka fito suka duba nan mutanen suka kama salati suka ce yanzu haka wani mai motar ne ya kashe shi tafiyarsa don ya ga babu mutane a hanyar ɗayan ya ce hakan yana iya kasancewa musamman yadda hanyar babu mutane sosai ɗayan ya ce wannan ai rashin imani ne a taka mutum da mota mutum ya yi tafiyarsa gaskiya hakan bai dace ba bayan sun gama maganar suka cicibi abdullahi suka sashi a cikin mota suka tafi da shi ofishin 'yan sanda suna kaiwa 'yan sanda suka kai shi asibiti ana kai shi likitoci suka yi gwaje-gwaje suka gano abdullahi bai mutu ba doguwar su ma ya yi nan suka hau aiki a kansa misalin karfe takwas na dare abdullahi ya farfado ya kama yan kalmar shahada sai da ya salati sau uku sannan ya bude idanunsa a hankali wani dan sandan yana wajen a tsaye ya matsa kusa da shi yana masa sannu abdullahi bai iya amsawa ba kai kawai ya daga masa ya mayar da kansa ya ci gaba da yin baccinsa bayan ya waye abdullahi ya samu sauki sosai har yana iya magana duk ya faɗa wa ɗan sandan nan abin da ya faru da shi da sassafe kwamishinan 'yan sanda ya zo wajen abdullahi masa tambayoyi abdullahi ya ba shi amsa kwamishinan 'yan sanda da ya ji abin da abdullahi ya faɗa masa ya kalle shi yana mamaki ya ce masa kadda in ce kai ne abdullahi ahmad wanda ake nema mahaifinka ya kawo mana hotunanka yanzu kai ne ka koma haka lalle ba karamin wuya ka ci ba a wajensu abdullahi shi dai bai ce komai ba kwamishinan ya ɗauki wayar sai nemin lamba alhaji ahmad ya buga masa shi ko alhaji ahmad yana zaune a ɗakin hajjiya bulki da 'yan uwan abdullahi suna tattauna yadda za su ci gaba da bincike don a gano abdullahi alhaji ahmad ya ɗauki wayarsa da sauri da ya ga lambar kwamishina ce ya ɗaga hannunsa yana rawa ce ranka ya daɗe barka da safiya ya ce masa yawa suka gaisa bayan sun gama gaisawa kwamishinan 'yan sanda ya yi masa bayanin ganin abdullahi da suka yi farin ciki ya kama alhaji ahmad ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala ya kuma tambayarsa abdullahi a raye yake kwamishina ya ce da ransa yanzu magani a gabansa ya faɗa masa sunan asibitin da suka kai shi yan uwan abdullahi kuwa tuni sun miƙe suna jiran abansu ya gama magana a waya nan alhaji ahmad ya yi masu bayanin ganin abdullahi nan fa suka kama farin ciki suna munna hajiya bilkisu kuwa hannu ta ɗaga sama tana godiya ga allah da ya amsa addu'a su aka ga abdullahi gaba ɗayansu suka ɗunguma sai asibitin amma banda hajiya bilkisu alhaji ahmad yana shiga ɗakin ya isa wajen abdullahi da sauri ya je rungume shi yana kukan farin ciki sannan ya sake shi ya kalle shi ya ce ban hajiya yanzu kai ne ka koma haka to sannu kaji abdullahi ya ce yawa abba yan uwansa ko kuka suka sa da suka ga yadda abdullahi ya koma shi da kansa abdullahi ya dinga ba su haƙuri ya ce su yi shiru su daina kuka su yi wa allah godiya da allah ya sa suka ganshi yana raye bai mutu ba to nasihar da abdullahi ya musu ita ta sa suka daina yin kukan nan kwamishina ya ba su labarin abin da ya faru alhaji ahmad ya yi mamaki ya ce lalle abbas bai da imani yanzu shi ya sa aka yi maka wannan rashin mutunci ba komai su abdurrahman suka ce ba za su yadda ba sai sun ɗaukawa ɗan uwansu fansa hannu alhaji ahmad ya ɗaga musu ya ce da su duk wanda ya magana a kan abin da abu zai yi wa abdullahi bai yafe musu ba a basu da allah abdurrahman ya ce abba ka yi haƙuri ka bari wannan karin mu mayar da martani idan ba haka ba abbas ya ji daɗi nan gaba zai yi abin da ya fi haka alhaji ahmad ya ce allah zai kyauta insha allahu allah ba zai kuma ba shi iko ya cutar da shi ba suka ce shi kenan abba dole suka haƙura ba don ransu ya so ba to haka abdullahi ya ci gaba da amsar magani satinsa ɗaya asibiti aka sallame shi ya koma gida kwanansa biyu da dawowa sai ga saratu ta zo duba shi yana zaune a falon hajiyarsa suna hira saratu da asama'u suka yi sallama suka shigo aka yi musu sannu da zuwa suka durkusa har ƙasa suka gaida hajiya bulkisu sannan suka gaida abdalla suka yi masa addu'ar allah ya kuma karewa ya ce amin abdullahi ya ce a ina kika samu labari saratu ta ce hmm, abdullahi kenan ai magana bacewa ka ta bazo a duniya ba inda ba a ji ba abdullahi ya ce allah ya kyauta suka ce amin sai hajiya bilkisu ta ƙi tashi ta ba su wuri su yi magana ta kasa ta tsare saratu bata ji daɗin ƙin tashin da hajiya balkisu ta yi ba sai suka gaji suka miƙe suka ce za su tafi hajiya balkisu ta yi musu godiya abdullahi miƙe zai ɗan taka musu hajiya balkisu ta ce ina za ka je ya ce wai da raka su nake son nai ta ce masa ina za ka raka su ya ce nan ƙofar gida ba da nisa ba ta ce masa to da mun karka daɗe ya ce to suna tsaye a jikin motar saratu abdullahi yana ba su labarin yadda abin ya kasance bayan ya gama ba su labarin saratu ta ce kai wannan abbas bai kyauta ba ya ɗauki alhakinmu don ba kai kaɗai ya ɗauki alhakinka ba har da mu allah sai ya yi mana sakayya in allah ya yadda. ana cikin haka wayar abdullahi ta kama ƙara da ya duba ya ga hajiyarsa ce ta bugo masa waya ya murmushi ya ce hajiya ta kenan ta ga shiru ya daga ya ce mata gashi nan shigowa ta ce sauri ya dawo gida ya ce to cikin ran saratu ba ta ji daɗi ba abdullahi ya kalle su ya ce na gode saratu da asama'u idan na samu sauƙi zan zo gidanku saratu ta ce masa to suka shiga motar suka tafi a hanya Asama'u ta ce wa saratu gaskiya na ga kamar mahaifiya abdullahi ba ta sonki saratu ta ce ni ma na ga alama amma babu komai zan yi maganinta gaskiya kam sai kin shirya mata idan aka yi auren ku da abdullahi na ga alama za ta baki matsala ta ce ke dai ni da ita da saratu ke yi zan nuna mata cewa ni yar zamani ce to abdullahi kuwa yana shiga gida hajiya balkisu ta tsare shi da tambaya ta ce da shi waɗannan 'yan matan daga ina abdullahi ya san koyar da kansa ƙasa hajiya bilkisu ta kula baya so ya sanar da ita gaskiya ta ce masa a'a a bana sanar da ni gaskiya ban da ƙarya ban san ka da wannan halin ba abdullahi ya ɗago kansa ya ce hajiya saratu ce ƙawar haniya wacce nake baki labarinta ta ce awo har yanzu ba ta haƙura ba tana nan tana naci to ni ban yadda da auren cin amana ba Allah ya baka mata ta gari amma banda auren cin amana ka ji dai na faɗa maka abdullahi shiru yana tunani yana kaunar saratu a cikin ransa amma zai yi wuya a bashi ya aure ta saboda hajiyarsa ta san yadda aka yi suka haɗu da saratu kuma shi ba zai taɓa saɓa wa iyayensa ba idan suka ce ya bar abu ya bashi kenan har abada ya ce to ya zan yi da wannan badakalar cikin zuciyarsa yake yin wannan magana addu'a ita ce mafita don ita ce za ta yi maganin abin da yake damuna hajiya ta kalle shi ta ce don na ce ka rabu da ita shine kake tunani abdullahi ya ce hajiya akwai abin da nake tunani ba saratu nake tunani ba ta ce masana ya faɗa maka abin da zai yiwu shi za a yi ba wanda ba za a yi shi ba ka ji ko ya ce mata to hajiya to haka al'amuran rayuwa suka yi ta tafiya alhaji zakari da alhaji sani sun rasa yadda za su yi da alhaji ahmed gashi alhaji baffa ya ce da su idan har suka ce za su kai alhaji ahmad ƙara kotu bai yafe musu ba wannan maganar da mahaifinsu ya faɗa ita ta hana su yin komai don ganin sun ɗauki mataki mai tsanani akan alhaji ahmad ba karamin takaici suka ji ba akan wannan hukunci da mahaifinsu ya yanke musu nan suka hau tunanin wata hanyar da za su samu su kuntata wa alhaji ahmad shi da ɗansa abdullahi don sun ɗauki alkawarin ba za su kyale su ba ya shamsuddin kuwa lokacin da aka ɗauki abdullahi da ya samu wannan mummunan labarin ba wanda yi tunanin zai ɗauki abdullahin sai abbas don ya san shi zai aikata wannan aikin ranar da ya faɗa wa haniya cewa ba a ga abdullahi ba an neme su an rasa ba ƙaramin rudani haniya ta shiga ciki ba ta tayar da hankalinta ta yi ta kuka sai da ya shamsuddin ya yi ta ba ta haƙuri sannan ta haƙura yana samun labarin an ga abdullahi ya sanar da haniya munna kuwa a wajen haniya ba a magana matsala ɗaya ce sun kasa samun nambar da za su kira abdullahi sakamakon ya canza layi ba kowa ya san layin da ya canja ba ya shamsuddin ya ce dole sai ya taho gida najeriya sannan zai samu abdullahi daga nan sai ya haɗa su da haniya don haniya a rude take muradin ta kawai ta ji halin da abdullahi ke ciki to yau kamar kullum 'ya'yan hajiya balkisu sun taru gaba ɗayansu sun kawo mata ziyara kamar yadda suka saba hada alhaji ahmad shi ma yana zaune hajiya balkisu ta kalle su ta ce musu ranar laraba idan allah ya kai mu gaba ɗayanku ku ku zo da safe zan sanar da ku labari na za ku ji labarin hajiya bilkisu za ku ji dalilin da yasa na baro ƙasar ta na taho najeriya ana yi min kallon ban da gata to ina da gata da asali na kamar yadda kowa yake takama yana da asali ni ma haka nake da asali na saboda haka lokaci ya zo da za ku ji labari na. farin ciki ya kama su gaba ɗayansu hakika ba za su taɓa mantawa da wannan ranar ba a tarihin rayuwarsu don sun daɗe suna tambayar mahaifiyarsu ta faɗa musu labarin ta ba ta ba su ba suka kula a duk lokacin da suka tambaye ta labarin ta sai su ga kamar bata su hankalinta yana tashi don haka suka haƙura suka kyale ta suka daina tambayeta. ta shi ma kansa alhaji ahmad ya yi mamakin wannan maganar da hajiya balkisu ta faɗa ya kama farin ciki ya ce na gode wa allah da ya nuna mana wannan ranar hakika ina cikin matukar farin ciki da wannan labarin da za ki sanan mana wanda muka jima shekara da shekaru muna so mu san labarin ki yau gashi allah ya kawo lokacin hajiya balkisu ta ce alhaji da ban taba faɗa maka gaskiyar labari na ba idan kuka ji labari na za ku tausaya min sosai hakika na sha bakar wahala a duniya yanayin yadda hajiya bilkisu take yin magana abin tausayi alhaji amir ya ce ba komai ki ɗauka abin da ya faru da ke jarabawa ce ubangiji ya jarrabe ki nan gaba sai kin yi mamaki in allah ya yarda ko a yanzu sai dai ki yi wa allah godiya da baiwar da ya yi miki ta samun 'ya'ya nagari masu albarka don jama'a da yawa sha'awarki suke yi saboda ana sha'awar 'ya'yanki allah ya baki 'ya'ya masu albarka kuma allah ya shirya miki su kin ga wannan ba karamar baiwa allah ya miki ba ta ce wannan haka yake alhaji shi yasa duk lokacin da na gansu nake yi wa ubangiji godiya kuma nake yin addu'a allah ya shirya min su 'ya'yan suka ji daɗin yadda hajiyarsu take musu abdullahi ya ce hajiyar mu hakika na ƙusa in ga wannan rana mai matukar mahimmanci a rayuwar mu. hajiya bilkisu ta ce za ku gani in allah ya yarda ku kwantar da hankulanku ta ce an jima zan buga wa zakiya waya in ce mata ta zo ranar laraba ita ma ta ji labarina ‘ya'yan hajiya bilkisu suka tashi suna farin ciki suna godiya ga allah ranar laraba misalin karfe takwas na safe kowa ya hallara a falon hajiya bilkisu gaba ɗayansu sun yi kwalliya hajiya bilkisu kawai ake jira da alhaji ahmad su hallara alhaji ahmad ya fito sai hajiya bilkisu kawai ake jira ta zo suna zaune sai ga hajiya bilkisu ta fito daga ɗakinta ta ci kwalliya ta sha atamfarta super holland da sandan mulkinta a hannunta sai kyalli take yi sandar tata ta iso wajensu tana murmushi ta zauna a gabansu nan suka kwashi gaisuwa bayan sun gama gaisawa a hajja bilkisu ta miƙe ta shiga ɗakinta ba ta daɗe ba a ɗakin sai ga ta ta fito hannunta riƙe da wani ƙaton hoton album tana zuwa ta aji hoton a gabansu gaba ɗayansu suka bi hoton da kallo suka zuba wanda yake jikin hoton ido ya sha kayan sojoji ya yi kyau sosai kana ganin sa ka gaba fulatani a ƙasan hoton an rubuta kanal abdullahi alhaji ahmad ya ce wannan shine babban yayanku abdullahi abdullahi karami ya rungume hoton dan uwan nasu ya ce yaya abdullahi ina ma a ce zan ganka in ji daɗi hajiya bilkisu ta ce wannan yayanku ne sanadin da ya sa na baro ƙasanmu na taho nan ƙasar har ya janyo ake mun kallon banza idan kun shirya to ga labarin nawa masaro assalamu alaikum